Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Ranar Lahadi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta cika shekara guda bisa kare ga mulki. Ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin ta samu da ya shafi wannan shiri kai tsaye shine ceto Amina Ali Nkeki. Ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da suka shafe sama da shekara biyu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. na tuntuɓi lawal zanna sakataren kungiyar iyaye 118 da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba halin da amina take ciki bayan makonni biyu da ce tuta eto eh yanzu da amina kamar da kwanakin baya na yi masa bayani game da ita yanzu haka ita an ɗaukota an ɗauko ta daga mun ganta ta zo cibok mun yi bayani da mun yi mata mun gaisuwa kuma yanzu haka an ɗauke ta an kai ta abuja nan sun je suka gana da shugaban kasa da ita da iyayarta da kuma mamanta to yanzu jiya dai na je garin su na je na tambaya kan cewa a ta samu zuwa ne shi kuma shi aka ce ma a har yanzu ba da ita da mamanta har yanzu ba su dawo ba so shine iya abin da zan iya fada game da amina yanzu ita da mamanta suna abuja to akwai kuma waɗansu rahotanni da ke nuni da cewa tun da aka miƙa ta ga hukuma banda mahaifiyarta babu wani daga cikin danginta da aka bari ya ganta ko kuma da ya gana da ita haɗi da yayanta namiji eh, yayanta namiji suna nan da ita da shaman namu na shugaban iyaye shi malam yakubin keke yana yana tare da su aljila suka gama bayan da suka aka ɗauke ta kai suka je wajen kwana a nan su amma ba wai lokacin da suka je a bayanin da chairman na yana ya gaya mun suna tare da su a aljila to bayan fitawunsu ne yanzu dai ba mu san a ina suke ba sai kuma rahotanni da ke nuni da cewa ko kungiyar iyaye kun danka na wayar kula da 'yan matan cibok ɗinku nan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta ɗauki nauyin kawo su nan Amurka kun ce a da kula da su a hannun gwamnatin tarayya. Ina gaskiyan wannan lamari? Eh wannan gaskiya ne ina tare da wanda suka ma hannu na shaidan cewa lalle zaman da suke yi sun kawo mana kuka akan cewa 'yan matan a can da suke kanun kungiyar da yake kula da su a can ba sa kula da su kamar yadda suke so. shine complaint din suka ta wato kawo su suka tura iyaye har suka zo ta ta hannun muka je muka samu iyaye a kan cewa to ga yanayin abin da muka ji game da yan matan suka ce eh, su ma fa gashi yanzu sun ji abin da yake tafiya yadda ake musu din ba daidai ba tukuna muka je da muka ɗigo iyayen muka zo abuja muka je ministry na women wanda su ne suke da lura da komi na mu iyayen chibok a nan muka je wajen su suka shi permanent secretary din ga iyayen dukan ba dukan su ba wayansu ba samu zuwa ba wayansu kuma yan sanda ne wanda suna wajen aiki da na iya su wajen aiki ba masu da sun tura numban su aka yi contact da su suka faɗa cewa komi tun da yan matan nasu ne suna can sun ɗauka kan cewa wanda suka ɗauke su din za su kula da su amma ba su kula da su ba yan matan suna kuka to a nan ne shi kenan muka je wato mika wa shine aka mika hannun mika su ga gwamnati su lura da su. wato mecece hujjar iyayen ta cewa waɗannan 'yan mata suna da suna wahala mecece ainihin hujjar su ta cewa suna wahala tunda ba su zo sun gansu ba. Wato eh, su iyayen ba su gansu ba amma 'yan matan suka ce ana ɗaukan lokacin karatu ba ɗaukan su aka har amma an canja musu makaranta suna zama kamar bai a can wakilan da aka kai su ba na fari din ba sa ba sa ciki suka aka sake canza su aka kai su wani makaranta kuma wanda suna je su je su kwana wani waje su dawo kuma wani sashi ana ɗibe su a kai su wurare ana zuwa nuna su kamar wato mutane ne wanda ga abin da ya faru da ba su ji daɗin yadda ake da su ba shine suka tura iyayen iyayen kuma suka shiga cikin damuwa har ya zo wajen mu sai kungiya wanda Eh, ita muwa mu ce mu ne wato shi aisha murtala wanda yana tare yana tare da murtala muhammad foundation ita ta ce to in dai haka ne gwanda yan matan nan a kawo su wajen gwamnati gwamnati ta lura da su shine ita kuma ta muka je wajen ta kuma ta ɗauke iyayen da mu muka je ofishin farmset eh, na wannan ministry muka sa hannu muka ce to eh, yayan nan yanzu gwamnati su lura da su a can amurka eh, wato idan haka ne malam zanna akwai 'yan mata sama da hamsin da shida da suka kwato kansu da farko da ku kuke korafin cewa gwamnati ba ta kula da su yadda ya kamata idan waɗannan da suke gaban idonku suna nan Najeriya ana ganin su kuna korafin cewa gwamnati bata kula da su ba. Wane tabbaci kuke da shi na cewa waɗannan da ba sa gaban idonku gwamnati za ta kula da su? To mu da mu amana da wanda ta ɗauka ɗauniyan har ya ta zama wato a cikin mu iyaye game da wayanda suna amurka mun imani da ita da kuma ayyuka da ta nuna mana mu iyaye a cigaba. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. A shirinmu na gaba za mu nemi shugaban wannan kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci kawo 'yan matan sakandaren Chibok goma karatu nan Amurka domin jin bayanin kungiyar dangane da wannan zargi. Yanzu a madadin sakataren kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu suke hannun 'yan kungiyar Boko Haram da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su